biyar ga watan jumada al'akhira alif da ɗari hudu da talatin wace ta daidai da sha tara ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da tara cikin ci gaba da karatu mu na wannan littafi shar al'af fi fanni a yau insha Allah za mu tashi a cikin at-taqsim as-sadis lil fi'l karkaso na shida ga fi'li min haisu bina'ihi ko kuma bina'uhu lil fa'il aw al maf'ul wannan ne ya kamata mu ce من حيث بنائه كوكو بنائه ده هاتوا برهانكم إن كنتم صارفين من حيث بنائه من حيث بنائه بنائه بنائه بنائه حيث بنائه بنائه بنائه بنائه بنائه بنائه بنائه بنائه بنائه بنائه بنائه بنائه بنائه بنائه بنائه بنائه بنائه بنائه بنائه بناء شين مبتدا وما بعده خبر والجملة الفعلية في محل جار مضاف إليه نعم أي بناء نعم جملة إيه أما إنك من حيث بنائه كاي إضافة يزوج مفرد إيه أما من حيث بناؤه للفاعل أو المفعول كائن كوكا قدر ما بدا لك نفسه <laughs> بدأ fahimta ينقسم الفعل إلى مبني للفاعل ويسمى معلوما فعلي يا كسو جدا غدا بيو akwai wanda ake gina shi ga fa'ilinsa fa'ilinsa an san kowaye shi don haka wai samma ma'aluman ana kiran shi sananne wa huwa ma zukira ma'ahu fa'iluhu shine wanda aka ambato tare da shi fi'ilinsa nahwu hafiza muhammadun ad-darsa muhammad ya kiyaye darasi ina yake muhammad don haka sai mu ce da fi'ilin hafiza ma'lum wa ila mabniyin lil maf'ul akwai kuma wanda ake gina shi ga maf'uli wa yusamma majhulan ana kiran shi majhul ya yake wa huwa ma hudifa fa'iluhu shine wanda aka share fa'ilinsa na asali sananne wa uniba anhu ghayru aka maye madadinsa da waninsa nahwu hufiza ad-darsu an haddace darasi da mun ce Muhammadu shi haddace mun san sa amma yanzu an ce hafiza darsu an haddace waye haddace ba mu san kowaye ba kun ga an share asalin fa'il aka sa wani a madadin sa to dan haka tunda fi'ilolin ba sunayen su daya ba wa in kana dukkanin waɗannan fa'ilolin sun zo da gamma wancan sai mu ce da shi fa'il wannan mu ce da shi ismul fa'il muna fahimta malamai wa fi hadhihi al-hala a cikin wannan hali يجب أن تغير صورة الفعل عن أصلها دولة ليك تنزى صورا فعلي دقى أسلمتا دولة تنزى فإن كان ماضيا إذا فعل يكسن شي ماضيني غير مبدوء بهمزة وصل بأفاريش همزة الوصل بقى ولا تاء ولا تاء زائدة ba a kuma fare shi da ta'un za'ida ba wanda aka yi ƙari wa laysa da'inuhu alifan ainun dinsa ba ta kasance alifun ba kaman ba'a qala mala sala dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih sai ayi wa na farkon sa dhamma ayi wa harafin da ke dab da karshe kasra kaman hafiza in ka duba madi ne ba a fare shi da hamza ba babu tawun a cikin sa don haka dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih hafiza sai mu ce kataba sai mu ce qatala sai mu ce kataba sai mu ce kutiba muna fahimta tayyib walau takdiran ko a kadarce ne nahwu duriba aliyun an bigi aliyu wa ruddal mabi'u an mai da kayan cinikayya wanda aka siya kaga rudda takdiri ne asalin sa rudida rudida amma saboda misalai ne sun hadu sai aka ce kai rudda kaga kaddarci akwai kasra mun san tana wurin shine walau takdira ana fahimta fa in kana mabdu'an bi ta'in za'ida in ko aka fare shi da ta'un din da aka yi ƙari dhamma thani ma'al awwal sai ayi wa na farko da na biyu dhamma nahwu tu'allima al-hisabu an koyi kidaya wa tuqutila ma'a zaidin an yi kisaya tare da zaidu yaƙi tare da zaidu kaga ga ta'un ga ta'un nan to don haka da na farko da na biyu dole za a yi musu damma asalin sa ka qatala zaidun ma'a ghairihi to amma sai tuqlabul alifu wawa saboda ta yi munasabar da damma muna fahimta wa in kana mabdu'an bi hamzati waslin in ko an fare ta da hamzatul wasli ne damma salisu ma'a al da na farko da na uku sai a yi musu damma nahwu in talaqa zaidun sai mu ce untuliqa bi zaidin an tafi da zaidu in ka zo ka ce min intuliqa kai kuskure untuliqa damma al-awwal wa salis muna fahimta wastukhrija al ma'adin, an fito da ma'adani ustukhrija da na farko da na uku wa in kana da ainihu alifan in ko ainun dinsa ta kasance alif ne kaman ba'a da qala da mala da sala qulibat ya'an sai a maida ita ya'un wa kusira awwaluhu sai a yi wa na farkon sa kasra kaman ba'a za mu maida alifun ya'un mu yi mu na farko kasra sai mu ce yaya kaman qala kamar mala sala muna fahimta bi ikhlasil kasr da dan tsagwaran kasara a fito da kasaran dan tsagwaran ta au ishmamihi ko kuma ishmam yani haraka bain al kasr wa dam bi'a qila mila yani ba kasra khalisa ba ba dam ba khalisa ba la faridun wala bik awanun baina zalik shine ishmam mun kuma wani isma laha muna fahimta أو إشمامه الضم كما في قال وباع واختار وانقاد تقول ضيع الثوب ضيع الثوب با كسرة أنت أبا با كما دم با وقيل القول وقيل القول مو فهمت وقيل هذا وانقيد له أنجا يزوى قريسة وبعضهم يبقي الضم ويقلب الألف واوا wasu su kuma maimakon kamar da muka ce biya sai ce bua, kaman ƙila sai ce ƙula a'a kasra tsantsa suke abin nan damman tsantsa suke gawa kamar da muka ce mila sai ce mula kaman sila sula haka suke faɗi muna fahimta وبعضهم يبقي الضم ويقلب الألف واوا كما في قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعا فاشتريته هنا محل شاهد بوعا سودك ضمت أنت أما أنت وقوله حوكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك محل شاهد ميمكن حي ميمكن حيكت سي أكتي حوكت منا فهمت مزيع كومجي na'am mu tsaya to ko da ke akwai ɗan wani abu kaɗan? urwiya bi ikhlasul kasr ana cewa biya ikhlasul kasr ana kuma cewa haika kasra tsantsa wa bihi ma'a ishmami dom, sannan aka rawaito da kasran amma da ishmami dom, biya haika muna fahimta wa bi mil khalis sannan kuma aka rawaito ta da tsantsa gwara damma tsantsa kenan ruwayi guda nawa kenan guda uku بإخلاص الكسر بإخلاص الضم sannan bil ishma kenan abin da zamu fahimta duk sunan da ya kasance cikin sa na ciwo ya ake ce da shi a sarf dama ma'anan jawab ciki muna fahimta duk sunan da ya kasance cikin sa na da ciwo ma'ana harafin ainun ɗinsa alifun ne to akwai maganganu ko ko lugat guda uku a ciki kaman qala kana iya ce ƙila, qula ƙila. wannan mun karanto shi a can a can can karatu mu da wasu shekaru wa zai jefen da baitin طيب نعم اقرا وكلا to ina ga zamu da tsaya ne insha Allah ina ne wa tunsabu al-lughatu al-akhira li bani qa li bani faqas wa dubair lugan karshe wato ikhlasu dam ana jingina ta ga kabilar faqas da kuma dubais su ne suke suke faɗin haka ikhlasu dam tsantsan don ma sai su kawo da kenan kaji mutum ya ce bu alkitab ko ko qul alqaul ba wani abu bane wanda zaka na'am wannan wato abubuwa guda uku da aka na'am na na'am ko a bayyana da wawo na'am ko a mai da shiya na'am ko dai a yi ishmael na'am to a kira'at suke ba ko a eh? suna zuwa qira'at eh bare ai shi ne ke ga maka dan wanda yace a ya ah, shek muslim kadi bu'a alkitab kar ka ce bu'a na'am bu'a <laughs> eh ya tabbata dubayar suna faɗi da su da faqas na <laughs> na ya shahar shi ne wanda muke amma kuma <laughs> in an ce baka akwai na na'am na'am na'am kamar shadda eh ai harafi na farko shike determinin ko menene eh haka ce shadda asalinsa shadada ka gane idan ku aka ce shudda to wanda akwai kasara takdiran eh na'am idan kalma ta zo akan wannan sulasi ya za mu gana wani ma wani bai fa'ala fa'ala radda khaffa affa hanna fa'ala ne kwarai da gaske sai dai kuma ya danganta da mudari shi zai nuna mana muda'af ne abin muta'addi ne ko lazim yawa shi mudari zai zama in kana ala wazni yaf'ulu to muta'addi ne in kana wazni yaf'ulu to lazim ne eh fa'ala ne kwarai da gaske eh na'am idan an samu ainihin matawa na'am eh kasara kasartuhu fan kasara na'am na'am

kowace kalma tana iya shiga haka kwarai da gaske jallastuhu fashtalas in dai kai kasadin eh, mutawa yadkur eh na na to wayannan in fa ana da ittihad na'am to wanne za a dauka mu wanne ne mutawa a cikin to a bar ɗaya manan duk yana iya shiga haka a bar ɗaya manan <laughs> na bai ce ka eto eh, eh wata kalmar ta fi macin da wancan ba wannan ba eh saukin ta yafi ga wannan shi yasa is optional aka baka zabi eh na ah, zai dauka eh faktata eh ko fankata na, na, na, na, na. Kiltu, kultu, kiltu ni an ce mani Kultu ni ne na fara eh eh to kaga zai haɗu da akwai zai zama akwai to su kuma yadda suke yi aka san wanda muke yi mu za mu ce kultu in duniya na kwance mu ce kiltu in ya kasance majhul su kuma za su ce kultu, ka gane malo sannan kiltu majhul to su za su yi qiltu ma'alo qultu majhul <laughs> kishiyar da muke kawa eh kishiyar da muke na da kamar kayan na tambaya na <laughs> memor ɗin eh, ya ɗaya da oh, a can karshe ai da lai subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik